Wasika ta farko ta Yohana Yohana ta fari Sura ɗaya Muna yi muku shela game da wanda tun daga farko yana nan, wanda muka ji, muka gani da idanunmu, muka duba, muka kuma taɓa da hannuwanmu, wato game da kalmar mai ba da rai. Wannan rai kuwa an bayyana mana shi. mun kuma gan shi, a kansa ne muke ba da shaida, muna kuma sanar muku cewa shi ne mai rain nan na har abada, wanda tun da yake tare da uba, aka kuwa bayyana mana shi. Muna yi muku shelar abin da muka ji, muka kuma gani ne, domin kuma ku yi zumunta tare da mu, Zumuntar mu kuwa tare da Allah Uba, da kuma ɗansa Yesu almasihu. muna kuma rubuta muku wannan ne domin farin cikinmu ya zama cikakke. Wannan shi ne sakon da muka ji daga wurin ɗansa cewa Allah haske ne, kuma a cikinsa babu duhu ko kaɗan, saboda haka in mun ce muna zumunci da Allah, amma kuma muna ci gaba da tafiya cikin duhu, to muna karya kenan, kuma ba ma bin gaskiya. amma in muna tafiya cikin haske, kamar yadda Allah yake cikin haske, muna zumunta da juna kenan. Jinin Yesu ɗansa kuma yana tsabtace mu daga dukan zunubi. Idan mun ce ba mu da zunubi, ruɗin kanmu muke yi, gaskiya kuwa ba ta cikinmu. Amma idan mun faɗa wa Allah zunubanmu, ai, shi mai aminci ne, mai gaskiya kuma. zai kuma gafarta mana zunubanmu, ya kuma tsabtace mu daga dukan rashin adalcinmu, in mun ce ba mu yi zunubi ba, mun mai da Allah mai karya kenan, kuma kalmarsa ba ta cikin zuciyarmu. Yohana ta fari Sura biyu Ya ku yayana waɗanda nake kauna, ina rubuto muku wannan ne, domin kada ku yi zunubi, amma in har wani ya yi zunubi, to, muna da mai tsaya mana a gaban Uba, wato Yesu almasihu mai adalci, shi ne haɗaya ta ɗaukar alhakin zunubanmu, ba ta mu kaɗai ba, amma har da ta dukan duniya, in mun yi biyayya da umarnin Allah, to, wannan zai tabbatar mana cewa mun san shi. Duk wanda ya ce, Ai, na san Allah. amma bai yi biyayya da umarnin Allah ba, to, wannan mutumin mai karya ne, kuma gaskiya ba ta cikinsa, amma wanda ya yi biyayya da kalmar Allah, to, ai, kaunar Allah ta zama cikakkiya kenan a cikinsa, ta haka ne za mu tabbatar cewa muna cikinsa, duk wanda ya ce yana rayuwa a cikin Allah, dole ne ya yi tafiyarsa. kamar yadda Yesu almasihu ya yi, Ya ku waɗanda nake kauna, ba domin in ba ku sabon umarni nake rubuto muku ba, ai, umarni na da ne, wanda kuke da shi tun daga farko, umarnin nan na da kuwa shi ne sakon da kun riga kun ji, amma duk da haka, ina rubuta muku sabon umarni, wanda yake tabbatacce ga almasihu, haka ma a gare ku, ai, duhu yana karewa, hasken gaskiya kuwa ya riga ya fara haskakawa, wanda ya ce yana cikin haske, amma yana kin ɗan uwansa, to, har yanzu yana rayuwa cikin duhu kenan, amma duk wanda yake kaunar ɗan uwansa, to, yana rayuwa cikin haske kenan, kuma ba zai zama dalilin sa wani ya yi tuntuɓe ba. wanda yake kin ɗan uwansa yana cikin duhu, kuma yana tafiya cikin duhu ne, bai kuwa san inda za shi ba, gama duhun yana mai da shi makaho, ya ku yayana waɗanda nake kauna, na rubuta muku ne saboda an yafe muku zunubanku ta wurin sunan Yesu, ya ku ubanni, na rubuta muku ne, gama kun san shi wanda yake tun daga farko, ya ku samari, na rubuta muku ne, gama kun ci nasara a kan mugun nan, ya ku yan yara, na rubuta muku ne, gama kun san uban, ya ku ubani, na rubuta muku ne, gama kun san shi wanda yake tun daga farko, ya ku samari, na rubuta muku ne, gama kuna da ƙarfi, kuma kalmar Allah. tana zaune a cikin zuciyarku, kun kuma ci nasara a kan mugun nan, kada ku kaunaci duniya ko abubuwan da suke cikinta, duk wanda yake kaunar duniya, to, babu kaunar Uban a cikinsa, gama dukan abubuwan da suke a duniya, kamar neman biyan sha'awa ta jiki, da kwaɗayin ido, da kuma takama da abubuwan rayuwa, waɗannan dai. ba daga wurin Uba suka fito ba, amma daga duniya ne suka fito. Duniya da dukan muguwar sha'awarta tana wucewa, amma wanda ya aikata nufin Allah zai rayu har abada. Ya ku yana. waɗannan su ne kwanakin ƙarshe, kamar yadda kuka riga kuka ji, cewa mai gaba da almasihu yana zuwa, to, yanzu ma masu gaba da almasifu da yawa sun riga sun zo, shi ya sa muka sani cewa kwanakin karshe sun zo, waɗannan masu gaba da almasifu suna cikinmu a da, amma sun bar mu, gama tun dama su ba namu ba ne, ai, da su namu ne, da har yanzu suna tare da mu, amma sun bar mu, wannan kuma ya nuna a fili cewa dukansu ba namu ba ne, amma ku kam mai tsarkin nan ya keɓe ku, saboda haka dukanku kun san gaskiya, ba rubuta muku saboda ba ku san gaskiya ba, amma saboda kun santa, kun kuma sani cewa gaskiya ba ta haifar da karya. Wane ne wannan mai karya? Ai, shi ne wanda yake musu cewa Yesu ne almasifu. mutumin da yake musun uban da ɗan, to, shi ne mai gaba da almasihu. Duk wanda ya yi musun sanin ɗan, ba shi da uban, amma duk wanda ya yi na'am da ɗan, yana da uban ma kenan. kukan koyar wanda kuka ji tun daga farko, sai ta zauna a zuciyarku, idan koyarwar da kuka samu tun daga farko ta zauna a zuciyarku, to, kuma za ku zauna a cikin ɗan da kuma cikin uban, wannan kuma shi ne alkawalin da ɗan ya yi mana, wato, raina har abada, na rubuto muku wannan ne game da waɗanda suke kokari su ruɗe ku, amma ku kam, shafewar da ta keɓe ku, wadda kuka samu ta wurin ruhu mai tsirkin nan, tabbatacciya ce a cikinku, saboda haka. ba ku bukatan wani malami daban ya koyar da ku ba, gama ruhunsa yana koyar muku kome da kome, kuma koyarwarsa gaskiya ce, ba karya ba, saboda haka ku ci gaba da rayuwa cikin Yesu, kamar yadda Ruhu ya koya muku. Yanzu, ya ku yayana waɗanda nake kauna, sai ku zauna cikin almasihu. domin a ranar da zai bayyana mu kasance babu tsoro ko kunya a gabansa. Idan kun sani cewa almasifu mai adalci ne, za ku tabbata cewa duk wanda yake yin abin da yake daidai shi ɗan Allah ne. Yohana ta fari Sura uku Ina misalin kaunar da Uba ya yi mana a yalwace har da ake ce da mu yayan Allah. haka kuwa muke, dalilin da duniya ba ta san mu ba shi ne ba ta san shi ba, ya ku waɗanda nake kauna, yanzu mu yayan Allah ne, ba a bayyana mana abin da za mu zama nan gaba ba tukuna, amma mu sani cewa in almasifu ya bayyana za mu zama kamarsa, gama za mu gan shi daidai yadda yake. Duk wanda yake sa zuciya akan almasihu, haka yakan tsabtace kansa domin ya zama kamarsa, gama shi tsabtace ne. Duk wanda yake yin zunubi yana karyar dokar Allah kenan. Zunubi shine rashin bin koyarwar Allah. Kun dai sani cewa Yesu ya zo ne domin ya kawar dai zunubai, kuma babu zunubi a cikinsa. Saboda haka, duk wanda yake zama cikin almasihu baya ci gaba da yin zunubi. duk wanda ya ci gaba da yin zunubi, to, bai taɓa ganin Yesu ba, bai ma taɓa saninsa ba, ya ku yayana waɗanda nake kauna, kada fa kowa ya rude ku, duk wanda yana aikata adalci, shi mai adalci ne, kamar yadda almasifu yake mai adalci. Duk wanda ya ci gaba da yin zunubi, shi na shaidan ne, gama shaidan yana yin zunubi tun daga farko. Dalilin da ya sa ɗan Allah ya zo duniya shi ne domin ya rushe ayyukan shaiɗan, duk wanda yake ɗan Allah baya ci gaba da yin zunubi, gama sabon rai daga wurin Allah yana cikinsa, ba zai iya ci gaba da yin zunubi ba, gama ya zama ɗan Allah. Ga yadda za a gane waɗanda suke yayan Allah da kuma waɗanda suke yayan shaiɗan, duk wanda baya yin abin da yake daidai. shi ba ɗan Allah ba ne, kuma wanda baya kaunar ɗan uwansa, shi ma ba ɗan Allah ba ne. Wannan shi ne sakon da kuka ji tun daga farko, cewa mu kaunaci juna, kada fa ku zama kamar kayinu, wanda yake na shaiɗan, har ma ya kashe ɗan uwansa. Don me ya kashe ɗan uwansa? Ya kashe shi domin ayyukansa mugaye ne, amma na ɗan uwansa na adalci ne. Ya ku yannuwa, kada ku yi mamaki idan mutanen duniya suna kinku, mu kam, mun tabbata mun riga mun wuce daga mutuwa zuwa rai, saboda muna kaunar yannuwa, amma wanda baya kaunar yan'uwa har yanzu zaman mutuwa yake yi. Duk wanda yake kin ɗan uwansa shi mai kisan kai ne, kuma kun sani cewa ba mai kisan kai wanda yake da rai. na har abada a cikinsa. Ga yadda muka san yadda kauna take, Yesu ya ba da ransa saboda mu, ya kamata mu ma mu ba da ranmu saboda yannuwanmu. Idan wani yana da dukan abin da yake bukata, yana kuma ganin ɗan uwansa a cikin bukata, sa'an nan ya kiya taimake shi, ayya, kaunar Allah tana a cikinsa kenan, ya ku yana waɗanda nake kauna. kada ku nuna kaunarku ta wurin surutun baki kawai, amma ku nuna kaunarku ta wurin aikatawa da kuma gaskiya. Ga yadda za mu tabbata mu na gaskiya ne, da kuma yadda zuciyarmu za ta kasance da tabbaci cewa za mu iya tsayawa a gaban Allah. Duk sa'an da zuciyarmu ta nuna mana muna da laifi, mun sani cewa Allah ya fi zuciyarmu. ya kuma san dukan kome, ya ku uwana waɗanda nake kauna, idan zuciyarmu ba ta nuna mana muna da laifi ba, to, muna da tabbaci a zuciya cewa za mu tsaya a gaban Allah kenan, mukan kuwa sami duk abin da muke roka daga wurinsa, saboda muna kiyaye umarninsa, muna kuma yin abin da yake faranta masa rai, umarninsa kuwa shine ne. mu ba da gaskiya ga ɗansa Yesu almasihu, mu kuma kaunaci juna kamar yadda almasihu ya umurce mu, duk masu kiyaye umarninsa suna zama a cikinsa, shi kuma a cikinsu, ga yadda muka tabbata yana a cikinmu, mun tabbatar da haka ta wurin ruhun da ya ba mu. Yohana ta fari Sura hudu Ya ku waɗanda nake kauna. kada ku ba da gaskiya da duk wanda ya ce yana da Ruhun Allah, amma ku gwada su duka domin ku gani ko daga wurin Allah suke, gama annabawan karya sun bazu ko'ina a duniya. Ga yadda za ku gane ko mutum yana da Ruhun Allah, duk mutumin da ya shaida cewa Yesu almasifu ya zo cikin jiki, mutumin nan yana da Ruhun Allah, amma duk mutumin da bai shaida haka. a kan Yesu ba, to, ruhun da yake da shi ba daga wurin Allah ba ne, wannan ruhun da yake da shi na mai gaba da almasihu ne, wanda kuka ji cewa zai zo, ai, yanzu ma ya riga ya shigo duniya. Ya ku yayana waɗanda nake kauna, ku kam na Allah ne, kun kuma ci nasara a kan anabawan karyan nan. domin ruhun Allah da yake cikinku ya fi ruhun da yake cikin mutanen da suke na duniya tun dama su na duniya ne saboda haka duk abin da suka faɗa daga duniya ne duniya kuwa tana jinsu amma mu na Allah ne waɗanda sun san Allah sukan ji mu waɗanda kuma ba su san Allah ba ba sa jin mu to ta haka ne muka san mutumin da yake da ruhun gaskiya da mutumin da yake da ruhun kariya. ya ku waɗanda nake kauna, sai mu kaunaci juna, gama kauna daga wurin Allah take, duk mai nuna kauna shi ɗan Allah ne, ya kuma san Allah, duk wanda baya nuna kauna bai san Allah ba sam, gama Allah kauna ne. Ga yadda Allah ya nuna mana kaunarsa, ya aiko da makaɗaicin ɗansa. zuwa cikin duniya domin mu sami rai ta wurinsa. Ga yadda kauna ta gaskiya take, wato ba mu ne muka kaunaci Allah ba, sai dai shi ne ya kaunace mu, har ya aiko da ɗansa domin ya zama haɗaya ta ɗaukar alhakin zunubanmu. Ya ku waɗanda nake kauna, tun da yake Allah ya kaunace mu haka, ya kamata mu ma mu kaunaci juna. ba mutumin da ya taɓa ganin Allah, amma in muna kaunar juna, Allah yana zama cikinmu kenan, kaunarsa kuma tana zama cikakkiya a cikinmu. Ta haka muka tabbata muna zama a cikinsa, shi kuma a cikinmu, saboda ya ba mu ruhunsa. Mun duba, muna kuma ba da shaida cewa Uban ya aiko ɗansa ya zama mai ceton duniya. Duk wanda ya buɗe baki ya shaida cewa, Yesu ɗan Allah ne, to, yana cikin Allah, Allah kuma yana cikinsa. Hakika, mun sani, mun kuma ba da gaskiya ga kaunar da Allah yake nuna mana, Allah kauna ne, duk wanda yake nuna kauna yana zama cikin Allah ne, Allah kuma yana zama a cikinsa. Kaunarsa ta zama cikakkiya a cikinmu, domin mu kasance da tabbaci. za mu tsaya a gaban Allah a ranar da zai yi shari'a, gama kamar yadda almasihu yake, haka muke a duniyar nan, inda kaunar Allah take, babu tsoro, domin cikakkiyar kauna takan kawar da tsoro. Idan mutum yana da tsoro, ai, saboda tsoron hukunci ne, wannan ma tabbaci ne cewa mutumin ba shi da cikakkiyar kauna. Muna kauna. gama Allah ne ya fara kaunace mu, amma idan wani ya ce, Ai, ina kaunar Allah, sa'an nan yana kin ɗan uwansa, to, wannan mutum mai karya ne, gama duk wanda baya kaunar ɗan uwansa, wanda yake gani, ba zai iya kaunar Allah wanda bai taɓa gani ba. Almasifu kuma ya ba mu doka cewa duk mai kaunar Allah, dole ne ya kaunaci ɗan uwansa kuma. Yohana ta fari Sura biyar Duk wanda ya ba da gaskiya cewa Yesu ne almasifu, mutumin nan ɗan Allah ne, duk mai kaunar Uban zai kaunaci ɗan ma, ga yadda za mu sani cewa in muna kaunar Allah, muna kuma kiyaye umarninsa. Gama kaunarmu ga Allah ita ce, mu kiyaye umarninsa, kuma umarninsa ba su da nauyi, gama kowane ɗan Allah. yana da iko ya ci nasara da duniya, ban gaskiyarmu cikin almasifu ita ce take ba mu wannan nasara. Wane ne mai nasara da duniya? Sai wanda mai da gaskiya cewa Yesu ɗan Allah ne. An bayyana Yesu almasifu a matsayinsa na ɗan Allah ta wurin baftismarsa cikin ruwa da kuma ta wurin zub da jininsa a kan giciye, wato, ba wai ta wurin ruwa kaɗai ba, amma ta wurin ruwa da jini. Ruhun ne kuma wanda yake gaskiya ya tabbatar mana da wannan. Akwai abubuwa uku waɗanda suka shaida cewa Yesu ɗan Allah ne, wato, su ne Ruhun Allah da ruwan baftisma da jininsa wanda ya zubar saboda mu, waɗannan abubuwa uku kuwa. suna faɗin abu ɗaya ne, idan mukan karɓi shaidar mutum, ai, shaidar Allah ta fi na mutum girma, gama shaidar Allah kenan wanda ya bayar game da ɗansa, saboda haka duk mutumin da ya ba da gaskiya ga ɗan Allah yana da wannan shaida a zuciyarsa, amma duk mutumin da bai gaskanta da ɗan Allah ba, ya mai da Allah mai karya kenan. gama bai ba da gaskiya ga shaidar da Allah ya bayar game da ɗansa ba, wannan kuma ita ce shaidar cewa Allah ya ba mu rai na har abada, wannan rai kuwa a cikin ɗansa yake, duk wanda yana da ɗan yana da rai, amma duk wanda ba shi da ɗan Allah ba shi da rai. Ku masu ba da gaskiya cikin ɗan Allah, na rubuto muku wannan abubuwa duka ne. domin ku sani kuna da rai na har abada. Wannan tabbacin da muke da shi a gaban Allah, wato, idan mun roki kome bisa ga nufinsa zai saurare mu, da yake mun san yana jinmu, kowane lokacin da muka roke shi wani abu, mun sani cewa za mu samu abin da muka roka. Idan wani ya ga uwansa yana yin zunubi, wanda bai kai ga mutuwa ba, sai ya yi masa addu'a, saboda mai addu'ar nan kuwa Allah zai ba mai zunubin nan rai, ko da yake akwai zunubin da yakan kai ga mutuwa, amma ban ce a yi addu'a game da wannan ba. Duk rashin adalci zunubi ne, amma ba kowane zunubi yana kai ga mutuwa ba. Mun san cewa duk ‘ya'yan Allah ba sa ci gaba da yin zunubi, gama dan Allah yana tsare da su, mugun nan kuwa baya taba su. Mun sani, mu yayan Allah ne, ko da yake duniya duka tana a hannun mugun nan. Mun sani cewa ɗan Allah ya zo duniya, ya kuma ba mu ganewa, domin mu san shi wanda yake na gaskiya, mu kuwa muna cikinsa, shi da yake na gaskiya, wato cikin ɗansa Yesu almasihu, shi ne Allah na gaskiya. da kuma rai na har abada, ya ku yayana waɗanda nake kauna, ku kiyaye kanku daga bin allolin karya.